Luka Sura ta biyar Wata ranar taro suna matsarsa domin su ji maganar Allah, shi ko yana tsaye a bakin tekun Sarata, sai ya hangi ƙananan jirage biyu a bakin tekun, masunta kuwa sun fita daga cikinsu suna wankin tarunsu. Sai ya shiga ɗaya jirgin wanda yake na Bitrus, ya roƙe shi ɗan zakuɗa da jirgin daga bakin gaci, sai ya zauna ya ta koya wa taro masu yawa daga jirgin. Da ya gama magana ya ce wa Bitrus, za ku da jirgin zuwa wuri mai zurfi ku saki tarinku ku janyo kifi bitrus ya amsa masa ya ce ya mai gida dare farai muna wahala ba mu kama komai ba amma tun da ka yi magana zan saki tarun da suka yi haka kuwa suka kamo kifi jingim har ma tarunsu suka fara kecewa sai suka yafato abokan aikinsu a ɗaya jirgin su zo su taimake su suka kuwa zo suka ciccika jiragen nan duka biyu kamar za su nutse da bitrus ya ga haka sai faɗa gaban yesu ya ce ya ubangiji wane ni da za ka tsaya kusa da ni domin ni mutum ne mai zunubi domin shi da waɗanda ke tare da shi duka mamaki ya kama su saboda kifin nan da suka janyo haka ma yakubu da haya 'ya'yan zabadi abokan tsabgar bitrus sai yesu ya ce wa bitrus kada ka ji tsoro nan gaba mutane za ka rika kamowa da suka kawo jiragen su gaci suka bar komai duka su bi shi wata rana yesu yana ɗaya daga cikin garuruwan nan sai ga wani mutum wanda kuta ta ci ƙarfinsa ya zo da ya ga yesu ya faɗa a gabansa ya roƙe shi ya ce ya ubangiji in dai ka yarda kana da ikon tsarkake ni sai yesu ya mika hannu ya taɓa shi ya ce na yarda ka tsarkaka nan take sai kuturta ta rabu da shi Yesu ya kwaɓe shi kada ya gaya wa kowa ya ce, Sai dai ka je wurin firist ya ganka, ka kuma yi hadaya saboda tsarkakewarka, domin tabbatarwa a gare su kamar yadda Musa ya umarta. Amma duk da haka, labarinsa sai ƙara yaɗuwa yake, taro masu yawan gaske suka yi ta zuwa domin su saurare shi, a kuma warkar da su daga rashin lafiyarsu. Amma shi sai rika kebanta a wurare da ba kowa yana addu'a wata rana yana koyarwa waɗansu farisiyawa ko da masana taura da suka fito daga kowane gari na ƙasar galili da na ƙasar yahudiya da kuma urushalima suna nan a zaune ikon ubangiji na warkarwa kuwa yana nan sai ga waɗansu mutane ɗauke da wani shanyanye a kan shimfiɗa suna ƙoƙari su shigar da shi su aje shi a gaban yesu da suka kasa samun hanyar shigar da shi saboda taro suka zira shi ta tsakanin rufin soron duk da shimfiɗarsa suka ajiye shi a tsakiyar jama'a a gaban Yesu. Da Yesu ya ga ban gaskiyarsu sai ya ce, Malam, an gafarta maka zunubanka. Sai malaman attaura da farisiyawa suka fara wasu wasi cewa, Wane ne wannan da yake maganar sabo? Wa yake iya gafarta zunubi banda Allah shi kaɗai? Da Yesu ya gane wasu wasinsu, ya amsa musu ya ce, Don me kuke wasu wasi haka a zuciyarku? wanne ya fi sauƙi a ce an gafarta maka zunubanka ko kuwa a ce tashi ka yi tafiya amma domin kusa kankance ɗan mutum yana da ikon gafarta zunubi a duniya sai ya ce wa shanyanyan na ce maka tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka tafi gida nan take tashi a gaban idonsu ya ɗauki abin kwanciyarsa ya tafi gida yana ɗaukaka Allah sai suka yi mamaki matuka su duka. suka yi ta ɗaukaka Allah tsoro kuma ya kama su suka ce yau mun ga abubuwan al'ajibi bayan haka ya fita ya ga wani mai karɓan haraji mai suna lawi a zaune yana aiki a wurin karɓan haraji ya ce masa bini sai ya bar komai duka ya tashi ya bi shi sai lawi ya yi masa ƙasaitacciyar liyafa a gidansa akwai kuwa taron masu karɓan haraji da waɗansu mutane suna ci tare da su sai farisiyawa da malamansu na attaura suka yi wa almajiransa gunaguni suka ce don me kuke ci kuke sha tare da masu karɓar haraji da masu zunubi yesu ya amsa musu ya ce ai lafiyayyu ba ruwansu da magani sai dai marasa lafiya ba domin in kira masu adalci na zo ba sai dai masu zunubi su tuba sai suka ce masa almajiran yahaya suna azumi akai-akai suna kuma addu'a haka kuma almajiran farisiyawa amma naka suna ci suna sha sai yesu ya ce masu wato kwa iya sa abokan ango su yi azumi tun ango yana tare da su ai lokaci yana zuwa da za a ɗauke musu angon a sa'an nan ne fa za su yi azumi ya kuma yi musu misali ya ce ba mai tsage kyalle a jikin sabuwar tufa ya yi maho a tsohuwar tufa da shi in e ma an yi ai sai ya kece sabuwar tufar sabon kyallen kuma ba zai dace da tsohuwar tufar ba ba kuma mai ɗura sabon ruwan inabi a tsofaffin salkuna in ma an ɗura sai sabon ruwan inabin ya fasa salkunan ya zube salkunan kuma su lalace sabon ruwan inabi ai sai sababbin salkuna ba wanda zai so shan sabon ruwan inabin bayan ya sha tsohon don ya ce ai tsohon yana da kyau